بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كنتم تمنون وأنتم تنظرون وما محمد إلا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 to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin suratul shura karatunmu na baya mun tsaya ƙarshen aya ta 23 fadin Allah madaukakin sarki ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah ya ce waɗancan alkhairai da muka ambata a baya rayuwar kiyama cikin rahama cikin jin kai rayuwa a cikin gidan aljanna Allah ya ce irin wannan rayuwar ita ce muke albishir mabayi waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan ƙwarai Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙulla as'alukum alaihi ajaran illal mawadda ta fi ƙurba kuma ka gaya wa mutanen maka ba zan tambaye ku lada ko wani sakamako kan kiran ku da nake zuwa ga Allah ba illal mawaddata fil qurba abinda nake roƙo amini karara amin zumunci na alakar da ke tsakani na da idan ma ba abini ba idan ba abi abinda na zo da shi ba tunda tsakanin mu da ku akwai zumunci to amin kara ko don wannan zumuncin mana wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna Allah yake duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki Allah yake za mu ƙara mishi mai kyau akan aikinsa wannan kuma ka'idar Allah ce man za a bila sanatu fa lahu ashru amsal duk wanda ya aikata aikin alkhairi nagartacce Allah yake yana da kwatan abin da ya aikata ninki goma in ji duk abin da musulmi ya aikata ana ba shi ladan ninki goma aikinsa Allah ya ce inna Allah ghafurun shakur lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yabo da godiya ma bayi ne akan aiki da suka aikata na alkhairi to za mu tashi a farkon aya ta 24 Allah ya mana jagoranci ya samu dace da dai sai Allah ya ce bismillahir أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور الله ملوكتين سركيتي أم يقولون افتراه أم بالنمون قتل التي تأتي بمعنى بل an ya kulu na tarahu Allah ya ce bari cewa suke yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro alkur'ani shi ya kago zancensa ya zo yake karanta wa mutane yake cewa Allah ne ya ce ya isar wa mutane da wani amma dai shi ya kirkiri kayan Allah ce karfi suka ce annabi shi ya kirkiri alkur'ani Allah ya ce fa in yasha illahu yaktim ala qalbik to idan Allah ya so ba sai ya rufe kan zuciyarka ba idan dai alkur'ani ba gaskiya ba ne kai ne ka kirkire shi ka jingina ba Allah to ai wannan rigimar tsakaninka da Allah jama'a mun fahimta fa in yasha illahu yaktim ala qalbik idan Allah ya so sai ya rufe kan zuciyarka ya azabtar da kai ya maka hukunci amma Allah ba zai bari a jingina mishi abinda ba nashi ba sannan kuma ya bar abin ya ta gudana haka zai yi ba zai yi ba shi da kansa Allah ke cewa walau ta kawwala alaina ba'd al-aqawil وما منكم من أحد أزواجه الله يسير walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil idan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ƙirƙiri wata magana ya dingina mana inji Allah ya kirkiro maganan ba mu muka faɗa ba ya ce mu muka faɗa inji Allah la akhadna minhu bil yamin Allah ce da mun damke shi mun azabtar da shi wala qafa'ana minhu watin Allah ce da mun yanke haka ne watin Allah ce da mun yanke wadda take kai sako zuwa kan ma'ana Allah ta damu wala kan shi walau ta tsawwala alaina ba'd al-aqawi Allah ta inda manzon Allah zai kirkiri magana ya jingina mana Allah ya ce wallahi da mu za bar shi jama'a mu fahimta babu wanda zai fada da addinin Allah babu wanda zai kirkiri magana ya jingina ma Allah kuma Allah ya bar abin haka ya wuce kuma ya rayas da abin abin ya ci gaba da yaduwa a wannan ba sunan Allah ce Allah ya ce am yaqulu naftarahu cewa suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya kirkiri alqur'ani shi ya kirkiri maganganun ya yazo yake cewa Allah ne ya aiko shi da su fa in yasha illahu Allah ya idan Allah ya so yaktim ala qalbik Allah sai ya rufe kan zuciyarka ma'ana ya share duk abin da kake faɗan, ya imautar da kai ya azabtar da kai wannan ƙarshe ne أكيد مثلا النبي نوح عليه الصلاة والسلام مش ما سوى جامش أم يقولون السلام قل إن افتريته فعلي إجرامي haka mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah yace an yaquluna tarahu cewa suke yi annabi nuhu alaihi salatu wa salam shi ya kirkiri duk zantuttukan da yake gaya musu ya ce Allah ne ya aiko shi qul sai Allah ya ce ka gaya musu inistaraituhu idan ma ni na kago fa alayya ijrami laifi na yana kai haka ne ko ba haka ba fa alayya ijrami idan ni na kirkiro ce Allah ne ya aiko ni to ai hukuncin da Allah zai yi wa ni zai yi wa wa ana bari'un mimma tujrimun ni ma na barranta daga abin da kuke aikatawa na laifi wannan laifin in ni na kirkiro ni ya shafe ni da ma'amin yana daga cikin mafi munin laifi munin laifi ma Allah munin laifi ma Allah shine kai ƙarya ma Allah ibn al-qayyim yake cewa kai ƙarya ma Allah ko kai magana akan Allah ba ilimi Muninsa ya fi munin shirka da Allah kasan shirka da Allah ma aji aji wani gunki zai yi kowa da irin abin da yake rika duka shirka ne yace to a shirkan ma ba abin da yafi muni kamar kama Allah kariya jama'a mun Allah yake cewa faman azlamu mimman tara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun Allah yake ba wanda yake zalunci duk azzalumai Allah yake ba wanda zaluncin sa ya kai min manistara ala Allah kadiban kamar wanda ya kaji magana ya jingina ma Allah bai ce ba yace Allah ya ce an kazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙarya ayoyin Allah babu laifi mafi muni kamar ɗayan biyun nan amma dai ƙirƙiran magana ka jingina ma Allah muninsa ya fi munin komai jama'a mu'min da a suratul zumar ma yace faman كذب على الله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالسلف إذا أليس في جهنم مثوى للكافرين الله يقول فمن أظلم شنو هي ما في ذلك mafi girman zalunci mimman zaba, alallah kamar wanda ya ma Allah kare au kazaba bisidik abu ko kuma ya karyata gaskiya lokacin da gaskiya ta zo mishi aka zo mishi da wayi ya karyata Allah sai ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin yanzu a jahannama babu matattaran kafirai ma'ana wanda kake ai kafirci Allah ya to jahannama ta ishi kafirai riga da wani jama'a mun fahimta ko to suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kirkiri alqur'ani jama'a sun faɗi maganganu da yawa bal qalu abgasu ahlami بل هو شاعر فليأتنا بآية كما qalu abgasu ahlani Allah yake cewa suke yi alqur'anin nan da Muhammadu ke karantawa yayi yayin mafarki ne idan yaje ya kwanta duk abin da ya gani a cikin mafarkinsa sai ya zo ya ce Allah ne ya aiko shi sai ya gaya wa mutane abin da ya gani a cikin mafarki balit tarahu waɗansu suka ce a'a ba mafarki bane ya yi, yakan zauna ne ya shirya kayansa ya zo ya ce Allah ne ya aiko shi bal huwa sha'ir waɗansu suka ce a mawaƙi ne gogewa ne kawai a harkar waka sai ya zo ya yi zube sai ya ce sura ce Allah ce Allah ne ya aiko shi faliyatina bi ayati kama ursila al-awwalun sukan ce to ya zo mana da wata mu'ujiza kamar yadda manzannin farko irin su annabi salihu irin su annabi musa suka zo da mu'ujiza sukan ce in gaskiya ne to ya yi shi ya takaita akan Alƙur'ani ya zo da mu'ujiza mana akwai mu'ujizar da annabi bai zo da ita ba malam babu asara mafi muni a duniya kamar kin gaskiya ba asara mafi muni a duniya kamar kin gaskiya suka ce a'a wai wani ne yake ajiye shi a ɗaki yake koya mishi قالوا الذين يحبون Allah ya ce wala kadna alamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar Allah ya ce mun san abin da suke faɗa cewa suke yi wai wani mutum ne ke ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa yana koya mishi Qur'ani Allah sai ya ce to ai kun kwafta lisanul ladhi yulhiduna ilai, ai na ilai. Allah ya ce wadda kuke cewa shi yake koya ma annabi Qur'ani a ajamiyun Allah ya ce ai kabila ne kafin duk wanda ba balaga ne ba kabila ne kabila in kai ba balaga ne bane kai kabila ne mun gane ko duk wanda ba balaga ne bane ba azami ne Allah sai ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar Allah ya ce mun sani cewa suke yi wai wani mutum ne ke koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani Allah sai ce to ai abun kuskure ne lisanul ladhi yulhiduna ilayhi harshen da suke karkata gunta harshen mutumin da suke cewa shi yake koyar da annabi alqur'ani a ajamiyin Allah ta ba ajamiyin ba balarabe bane wa hada lisanul arabiy mubin Allah ta shi kuma alqur'ani harshe ne na larabci mai fasaha ba wani harshen da yake da fasahar larabci babu idan ka karanta larabci za ka fahimci duk ban mutum da sai karanta addini da wani yare kuma ya gane addini dole sai da larabci akwai sirri ko babu da Allah ya saukar da shi da larabci larabci ne kadai yaren da yake da yalwan fasa jama'a mun gani shi ne kadai yake da yaren da yake da yalwan fasaha in za ka yi magana da babba akwai usulubi in za ka yi magana da yaro sai ka ce ya bunayya in za ka kira mace akwai yadda ake kira in za ka kira namiji akwai yadda ake kira amma da turanci da za a kira namiji haka za a kira mace idan an ce yu ya ishi mace ya ishi namiji in an ce kom ya ishi mace ya ishi namiji to duk karancin cikan fasaha saboda ka larabci yare ne da yake wawa in ana maganar saƙon duka duk yadda za ka juyo ƙur'ani da wani yare sai dai ka ba da abin da ya samu amma ba za ka iya fitar da zaƙin alƙur'ani don irin su dakkan dakkan ba zai fito irin su zamman domin yaren ku duk babu wannan salon to amma wadda ya ji larabci shi ya sani ake ba da ka dana ta fa damdama alaihim sai da ka fasara fa damdama alaihim ai Allah da kansa yake cewa a suratul yunus وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله Allah ya ce, wa ma kana hadar Qur'anu an yuftara min dunillah Allah ya ce wallahi ba zai taɓa sakuwa ba wannan Qur'ani a iya samo shi daga wajen wani ba Allah ba Allah ce ba zai in ka karanta Qur'ani ka san ko annabawa ba su isa su yi zubi ma alqur'ani idan ka karanta mu'jizar da ke cikin alqur'ani wallahi dole ka gamsu Allah ne ya maka jama'a ba ku lura da yadda alqur'ani yake alqur'ani nan shine tun na shekara 4000 da ɗarurrukan nan amma yau idan aka taso sura a gaba ana karantawa sai kaga kamar da 'yan Najeriya aka saukar da su haka ne jarida ba za ta iya karantuwa ba yanzu magana jari an mutu yayin haka ne ko ba haka ba su ruwan bagada duk an mutu yayin su to alkur'ani ne shi yau surar in an karanta gobe ina wani malami zai zai ya karanta waɗannan ayoyi da mu karanta sai ka ji karatun ya dawo sabo fil saboda wahayi Allah ya ce wa ma kana hada alquran an yuftara min dunillah ba zai kasance ba zai yi wannan alqur'ani a ce an kago shi ne daga wajen wani ba Allah Allah ce ba zai yi ba wani iya zuban alqur'ani Allah ce zai walakin tasdiqan Allah ce sai shi wannan alqur'ani gaskatawa ne ma abinda ya gabace shi wa tafsilan kitabi la raiba fihi min rabbil alamin fayyacewa ne daki daki mahukunce hukuncen da Allah ya saukar a cikin littafin Allah ya ce la raiba fihi min rabbil alamin Allah ya ba ku kwanto wannan alqur'ani daga wajen Allah yake inji Allah لا يأتون بمثله ولا يأتون بمثله Allah ya ce, ولو اجتمع ولو اجتمع ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الأمر بهذا القرآن الله إذن دا متاني دي الجنو ذا سهد أسامو فرفيسوس متاني أسامو فرفيسوس الجنو malamin balagan mutane malamin balagan aljanu kowane zubi a samun ƙwararrunsu daga cikin mutane da la'ini ta ma'akil insu wal jinnu ala an yi atu bi misli hadar ƙwar'an a kan su zo da kwatankwacin wannan alƙwar'ani la ya atu na bi misli ala ke bara su zuwa da kwatankwacin alƙwar'ani walau kana ba abuhum li ba'abin zahiran ai walau kana ba abuhum li ba'abin mu'ina ko da sashi na taimaka ma sashi Allah ce ba zai yi ba ƙarshe Allah sai da ya ƙalubalen sai idan baza ku iya zuwa da ƙur'ani su da ba Allah ce ku zo da sura ɗaya sura ɗayan ma ba ta zo ba haka Allah ya ce ba ta zo ba kuma ya ce ba za ta zo wa illam taf'alu sai ya ce walan taf'alu Allah ya ce fa illam taf'alu sai ya ce walan harfin nafi wa nafi Allah ce ba zai walanta kuma ba za a iya yi ba to lokacin da ayar ta zo ba a yi ba ba da a iya yi ba ya doshi shekara dubu da kusan ɗari biyar to har yanzu bayan saukan ayar an yi ba yi ba ba zai yi ba sai dai sauki burutu amma ba zai to shi yasa kirkiran magana a dingina ma Allah yake da Allah yake kafirai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro alqur'ani Allah yake a fa in yasha illahu in Allah ya so yaktim ala qalbi sai ya rufe kan zuciyarka wa yamhu Allahu al-batila Allah sai ya share duk wani barna Allah shi ke share duk wani barna da yake shigo cikin ya jama'a mun dinka duk abin da aka shigo da shi Allah ke katse shi Allah ke share shi saboda ka addinin duk yadda aka ƙirƙiro, ababen da aka ƙirƙiro, aka saka a cikin addinin to da ikon Allah za a samu bayin Allah da Allah ya hore su yi aiki mai hidimar addini jama'a mun dinka Allah sai ya tayar da waɗanda za su goge duk wannan abin da aka shigo da cikin addini bid'a ne shirka ne duk wani kulumboto Allah bai taɓa bari ta shine ma'anar wa yamhu Allahul baqila Allah shi ke share duk wani barna gabarin duk wani barna gabarin addini wa yuhibbul haqqa bi kalimati sai ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa innahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke cikin zakatar mutane in uwa mun fahimta to sai Allah ya فهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فنن الله شيني تي كربن توبة باي يقبل التوبة عن عباده شيني تي كربن توبة دك باي دك ود يتوبة الله شيني تي كربن من من توبة جماعة من عندنا شيء واو wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah shine wadda yake karban tuban bayinsa ba da labari yake yi yana karban tuba to amma a daidai wannan lokacin kuma yana jan hankalin bayi da cewa su tuba tun da yana karban tuba kaga kenan ana kiran ka ne kai ma ka zo ka tuba wa ya'fu an sayyi'at Allah shi ke afwa akan munanan ayyuka idan mutum ya yi ba daidai ba Allah shi ke abuwa, Allah shi ke yafewa wa alam ma tas'alu Allah ku shine masanin abin da kuke aikata kun ga abubuwa guda uku abu na farko ya qabalu tawbat al ibadi abu na biyu wa ya'fu an sayiat abu na uku wa alam ma abdullahi kan abbas yake cewa babu wata kofa mafi girma na alkhairi da Allah ya bar wa bayi a buɗe kamar ƙofar tuba kamar ƙofar tuba babu wata ƙofa ta alkhairi da Allah ya bar ta wa bayi a buɗe kamar ƙofar da za a tuba mai hankali shi yake tsinkayar haka mai hankali shi yake amfani da wannan damar tuba duk laifin da kai idan ka tuba Allah zai yafi duk laifin da kai shan giya ne duk laifin da kai zina ne duk laifin da kai kyata ne duk laifin da kai idan ka tuba Allah zai yafi kuma idan ka tuban maganan ma ba za a ɗaga shi a ranar alkiyama to na jihar mutum ya tuba a rayuwar me ta saura da har za a ce ka yi jinkirin tuba masu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce faɗa a cikin hadis ce lau a fa'atu hatta ta burruga ka tsaya ku mustama sun matubutun da taballahu alaikum annabi ya ce lau a fa'atu inda za ku yi laifuffuka da saƙon Allah hatta ta bulluga ka tsaya ku mustama har laifinku ya taɓo sama a ce kai kaɗai laifinka ka cika duniya in ji manzan Allah sun mutum annabi ya ce in kuntu kun tuba Allah ku alaiku wallahi Allah zai yafe ne in da ku yi laifi laifin ya cika sama da ƙasa Ka dai laifi a yayi laifin annabi ya ce in kuntu ba. wallahi Allah zai yafe mafi munin rayuwa Shi ne wadda ya takudu da sakon Allah har ajali kuma ta cin mishi yana cikin sakon Allah to wannan ya gama da tsotsi wannan ya da ba mutum na cikin saba matsu ya yi jinkirin tuba har adali ta cin mishi to ya gama da kasada ke zama da mai alari yake cewa bai halatta ga duk wani mai hankali ya jinkirta tuba jinkirta tuba alama ce ta tsaɗewa alama ce ta shafewar basira wallahi ta kalima abin nan in ka ce ka tuba ka bari magana ya wuce in fa ka ce ka tuba ka bari magana ya wuce to idan za ka ci gaban ma zai ka in ma shan wiwi ne za ka sha irin wadda ka sha na bayan ba za ka sha ba idan sigari ne za ka sha irin wadda ka sha na shekarun bayan to inda sigari ne ai ka dana ka tuba kuma ka bata ka tuba ka gyara babu wadda zai tuba Allah ya yafe shi kuma malam wani garaɓa da ke cikin tuba idan mutum yana sada ma Allah sai ya zo ya tuba to ba kawai za a goge laifin ne kawai ya tafi ba a laifin za a kirga shi ne idan misalin guda ɗari biyar ne laifukan to za a mai da su wani aikin addini ne guda ɗari misali idan mashayin wiwi ya tuba ya ta ya bari to kowane molin wiwi ɗaya da ya sha za a mayar musu da shi kamar azumin nafila ɗaya to dan Allah malam ne laifin juma haka Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan aka ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يسجد فيه يوحنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله يلا سبا في عباد الرحمن باين الله نغرفتو waɗanda suka mai da al'amarin su zuwa ga Allah Allah sai ce wallazina la yad'una la yad'una ma Allah ilahan su sune waɗanda ba su kiran wani abin bauta tare da Allah ma'ana ba sa shirka da Allah wala kutu an-nafs allati harrama lahu illa bil haqqi sannan ba su kashe wata rai Allah ya haramta a kashe ta ba sai da haƙƙi Allah sai ce wala yaznu kuma ba su zina wa manyan yaf'al yalka asama Allah ya ce duk wanda ya aikata daya daga cikin waɗannan miyagun ayyuka Allah ya ce zai gamu da bala'i da tashin hankali wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wancaninka, ko dai yayi shirka da Allah ko yayi kisan kai ko yayi zina yalka asama Allah ya ce zai gamu da fitintunin da za su addabe shi yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah Allah ya ce za a ruɓanya mishi azabar ranar alkiyama wa ya kalu fihi muhana sannan zai tabbata a cikin wannan azabar Allah ya cikin kaskanci da wadatanci sai ce illa sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amina amalan salihan ya aikata aiki mai kyau fa ulaika to irin waɗanda suka tuba suka dawo suka ci gaba da aiki mai kyau fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah kan rikidar da miyagun ayyukansu su koma kyawawar ayyuka wa kana Allah ghafurur rahim yubaddilu Allah sayyi'ati ma sana Allah kan canza waɗannan miyagun ayyukan su zama kyawawan ayyuka to ba fa sharewa da a ake sun tafi ba a'a laifin za a rikilar da shi a miyar maka da shi kamar kayi tasbihi ne wa me laifin tuba ba duk abin da mutum ya mana duk abin da mutum ya yi ko kai ne sarkin tsafin garin ku idan ka tuba Allah zai yake waɗanda suka ci riba aka yi riba aka yi tafil da riba Allah ya ce su ma faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma talaha Allah subhanahu wa ta'ala yace faman ada la farkon ayi faman za'ahu mau'izatun min rabbih fanta Allah ce duk wanda wa'azi ya zo mishi daga ubangijinsa fanta sai ya halu sai ya dena walahu ma salafa Allah ya ce abin da ya ci a baya na riba Allah ya ce ya wuce ba mun gani ko na fi kamar ayin da ya karanta ta ba ne ba ne Allah ya ce fa man ja'ahu mawqidatin min rabbih fantaha duk wanda wa'azi ya zo mishi daga ubangiji ya ci cin riba babu kyau babban laifi ne domin cin riba annabi ya ce Allah ya ce yaƙi ne da Allah wadda ya buɗe harkar riba Allah ya ce kamar ya ɗauko mashi ne ya ce Allah fito mu in fito na fito dirhami ɗaya na riba dirhami ɗaya na riba ɗaya na riba annabi ya ce da mutum ya ci dirhami ɗaya na riba ya fi mishi sauƙin rikici ranar alkiyama wanda ya yi na sau talatin da uku a ne inda dirhami ɗaya na riba annabi ya ce kes ɗin da mutum zai tarar abin Allah idan zina ya yi sau talatin da uku to rikicinsa bai kai na wadda ya shigar hannu ɗaya a rikon Allah ya ce ba man za a goma wadda mai rabin yi fanta duk wadda wa'azi ya zama shi daga ubangiji ya hannu ya daina falagu ma salafa to riban da ya ce a bayan Allah ce babu kori wa man ada amma wadda ya dawo ya ci gaba da cin riba bayan ya ji wa'azi fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ya ce waɗannan yan wuta ne kuma za su dawama a cikin gaskiya saboda ƙofar tuba yan uwa kofa ce mafi alkhairi da Allah ya farta wa tuba shine mafi girman abin da mutum zai rike ya kukuta daga sharrin aikinsa Allah ya ce da ibadiyar na asrafu ala anfusihim ya Allah ya ce, "Kuliya ibadiyar labina a tarafi ala amfusi Allah ya ce ka ce, "Ya ku bayina waɗanda kuka yi mugun ɓarna makanku da kan, kuka cutar da kanku. kuka yi watsi da dokokin Allah kuka saba ma Allah kuka yi butulci ma Allah Allah yake la taqnatu min rahmatillah kar ku dai tsammani daga rahmar Allah kar ku dai tsammani ba da ku yi sulhu ga Allah kar ku dai kar ku dai tsammani Allah zai muku afuwa ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a domin Allah na gafarta laifuka baki daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne to Allah ya saboda haka tuba kofa ce babba ta alkhairi da Allah ya bar wa bayi domin kuɓuta daga mummunan sakamakon ayyukansu Allah madaukakin sarki yace huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shine yake karban tuba daga wajen bayinsa ma'ana idan sun yi laifi suka tuba Allah shi ke karɓar tuban wa abu an sayi'at Allah shi ke abuwa akan miyagun ayyukan da bayi suka aikata wa ya ma tas'alun sannan Allah ya san abinda ku bayi kuke aikata to Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa yastabihu alladhina amanu wa amilu salihati wa yaziduhum Allah ya ce wa yasta jibin ladina amanu wa aminu sadiyar sannan Allah shi ke amsa ma waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan ƙwari duk wani mu'min Allah ke amsa mishi addu'a Allah ke biya mishi bukatu idan ya tuba Allah ke karɓar tuba wa yastajibu alladhina amanu wa amilus salihat Allah shi ke amsa ma waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai wa yaziduhum min fadlihi kuma yana ƙara musu daga falalarsa wal da lahum azabin shadid Allah ke amma kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafirce ma alqur'anin Allah lahum azabun shadid Allah ya suna da azaba mai tsanani a ranar kiyama Allah ya tsare mu sai Allah ya ce walau qatallahu rizqa li ibadihi la ba'u bil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir Allah ya ce walau basata Allahu rizqal ibadihi idan da Allah zai shimfida arziki malala wa bayinsa labagaw fil ardi Allah kida sun yi ta'addanci a duniya walau basata Allahu rizqal ibadihi inda Allah zai shimfida arziki malala mabayi kowa ya ga ya tafi Allah ce labagaw fil ardi da bayin sun yi mugun barna a bayan kasa haka ne ko ba haka ai shi Allah ya san bayin walakin yunazzilu bi qadarin maisha Allah ya sai dai Allah na saukar da arzikin ne bayi gurgudan yadda yake so gurgudan maslaha gurgudan yadda bayin za su mutu kana da miliyan biyu ne naka sai a dinga saukar maka da dubu talatin ta saboda in an sauko da miliyan biyu za ka yi Wala kin yi na zilu da kadarin ma yasa to haka ne sai a dinga sauko dubu sha biyar kusan dubu biyar kusan dubu ashirin ta in ka toshe wannan sai a sauko da inda za a dunkulo maka su a sauko su Allah ya ce ga kuma mutum ya shiga cikin fasadi a bayanka أكيد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الله يتوى إن من شيء أي وما من شيء الله يتوى باب وني أبو كوني إلا إننا خزائنه الله يتوى تذكر والمن أبو tana wajen mu ne duk abin da ka gani a duniya ko me Allah ke taskar tana gun mu daga wajen mu abin ke bugowa wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah ce amma ba mu saukar da shi sai da gurgudo sananne ma'ana gurgudon abinda zai zama maslaha ma bai Allah ta haka nake saukar da shi zama mun domin dukiya dukiya tana daga cikin sabubba na lalacewar bayi matuƙar ta shiga hannu wadda baya tsoron da jama'a mun dukiya idan ta shiga hannu wadda ba shi da kirki to takan zama sanadin fasadi da kuma yaɗa fasadi a bayan ƙasa takan zama salbiyar fasadi da kuma yaɗa fasadi a bayan ƙasa ai shi ne Allah ke cewa kalla innal insana la yaqad an ra'a mustaqlan Allah yace kalla innal insana la Allah yace dan adam yakan yi dagawa yakan ƙetare dokokin Allah kamar wanda ya Allah dan me ya ce an ra'a husta ganabin ya ga ya wadatu haka ne ko? haka ne saboda haka ka samu cikin mutanen kirki bayan Allah masu din Allah da ka samu su masu dukiya jifa jifa domin mutum ya samu dukiya yalwar dukiya ya bi Allah to kuma sai wadda Allah ya mishi arzikin wani jam'i ma ba ya samu kuma ba wani abu ne saboda yana da wadata jam'i ba ne mai kudi ya zama na duk wannan aikin ustazai haka bayi so kuma da ya mishi bayi so kuma bai mishi to dai dukiya Allah ta inda na mu shimfiɗa ta mabayi shi ne albasu walau basar Allah rizka inda Allah zai shimfiɗa dukiya ma mabayi labarwa fil arbo Allah ce da sun yi barna fasari a bayan aikon hirakla lokacin da yake tambayan su abu sufiyar game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awar daga cikin tambayoyin da ya mishi ya ce fa a shirafun nasi yadda bi'unahu an fa’u masu kuɗi ne manya ne suke bin shi ko talakawa abu su ce talakawa ita fitar saboda shi ne wadata dama kawai sai dai wadda Allah ya ma arzikin rabautuwa shi yasa duk inda ka ji a Qur'ani ana mala'u mala'u mala'u mala'u to su ne su ne saboda dukiya tana da waɗansu abubuwa guda biyu abu na farko ribarta ribarta shi ne ka yi hidima ma addini ribar dukiya ka yi hidima ma addini abu na biyu shi ne ka taimaki ‘yan uwanta. to kaga kuma wannan abubuwa guda biyu kusan kashe kuɗin ne inda kai baraka ga inda suke dawo da ma mutum to waɗannan hanyoyi biyu kuma su ne ribar dukiya ka kashe dukiyar wajen gina addininka yadda ka ga addinin nan muke yin sa karka manta ba, waɗansu ne suka yi dafan addinin daga inda aka fara da'awar aka kawo shi har nan inda kake haka ne ko ba haka ba to kai ne kai don ya ƙara gaba kai tunani alƙur'anin ba a nan aka saukar da shi ba waɗansu ne suka ɗauko shi suka da shi kafin addinin ya iso nan waɗansu ne suka rasa rayukansu suka kuma yadda su rasa ran don addinin ya matsa gaba saboda ka ribar dukiya akwai kashe dukiyar don gina addinin Allah na biyu kashe dukiyar don gina bayin Allah to in ka samu dukiya kuma baka yi amfani da su ta wannan hanyar ba to kai baka yi dukiya mun gane magana wa fiki bi ma ataka Allahu al akhir وأحسن ولا تبغي فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ولا سبعين الله يسكت ولا فيها وقارنا kasan da fiya wa tsarin aka kai to daga cikin kalmomin da suka gaya mishi suka ce mishi wannan dukiya da Allah ya baka kyautatawa Allah ya maka ya ka da wani kaso wadda ake rabautuwa da shi karka yi amfani da wannan dukiya wajen a saba mashi Allah wa ba ta gifi ma a takan lafin jarar akira ka nema da abin da Allah ya baka gidan lahira ka nemi aljannar ka da ita dukiya yana da cikin hanyar samun aljanna a sauƙi. wa ba ta gifi ma a takan lafin jarar akira wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kar ka manta rabonka na rayuwar duniya kuma ba za a ce don kana da dukiya to kawai ka gina addini da jama'a kai karkaci ba suka ce mishi a'a kai amfani da abin da Allah ya baka wanda ya halatta maka kai ma ka amfani dukiyar wa ahsin kama a Allah ilayka suka ce mishi ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabghi al-fasada fil ardi amma karka nemi fasadi a bayan ƙasa da wannan duki bayan duk sun gama jawabin sai ce musu to أولم an ya ce musu ma utituhu ala ilmin inni ita ta duk wannan bayani da kuke ce ni ban kun shigo da hanyar da na samu kuɗi na kuna ta cewa Allah ya bani ya bani ya bani inna ma utituhu ala ilmin inni kwarewa ta harkar kasuwa isa sana samu ka san wani yana da dukiya gani yake kai talakan wautan kai yasa ka zama talaka haka ne mana wani idan Allah ya ɗauke shi a duniya to gani yake kai wauta ce ta sa ka zama haka haka ne kuma haka wannan kuma kaso ne na to idan da za ka kalle shi ka kalli dukiyar wautan da yake maka kallon kana da ita sai ka samu babansa ma wannan wawan ne don babansa ma bai da kakansa ma wannan wawan ne don kakansa ma bai da kudi ana musu wayo kudi ana musu wayo akwai wani abokinmu ana da shi kira ne ka wuce kuɗi don nema sai ta ina shawo kan mutum youtube shi batar youtube shi wani ne ya yi zuwa kuma shawo kan mutum ne su kai an na ci tare kan su youtube na shawo kan na sha kai na sha kai na kakar shawo kansu duk da inda na fita su zille ya ce yanzu na fita harkar su nima ku yana shawo kansu eh ya ce yanzu ya ɗin shan kansu saboda ya fahimci zillewa su za ka sha'an nira idan allah ya saka albarka a cikin abin da za ka duk abin da ka taɓa sai ka alkai yau ko hula ka saya ka sa a kanka wani sai ya yi sha'awan ka sayarin shi idan kuma Allah bai saka wannan hasken ba in ka kasa sai dai kai kwanta haka ne ko ba ka haka ne Allah ya samu da Allah ya ce wadda basa tsallafa fiskal ibadihi idan da Allah na shimfiɗa arziki ma bayansa labagawa ardu da Allah ya shimfiɗa arziki ma bayansa a ce kowa yana cikin wadata labagawa fil ardu Allah ce da sun yi fasadi a bayansa da sun wuce gona da iri iyakar wuce gona da iri walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai Allah yana saukar da arziki ne bayi gwargwadon abin da yake so innahu bi ibadihi kabirun basir lalle Allah game da sha'anin bayansa mai ilimi ne kuma mai ganin abinda da bayi suke aikatawa Allah ya samu dace a ramana aya ɗaya nan وهو الذي ينزل عليك من sannan Allah shine yake sassaukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan bayi sun ɗaya da tsammani Allah akbar idan an rasa ruwan sama akwai inda za ku je ku roƙa a muku ne in ba gun Allah ba in bai saukar ba ku wata ne in ba a yi ruwan sama za ku tafi majalisa ne dole gun Allah za ku koma Allah ya ce wa huwa allazi yunazzilu al-kayf Allah shi ke sassaukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan bayi sun ɗebe tsammani idan bai bayar ba ba hanyar da za samu to ba ruwa sati biya ba ruwa sati biyu ba ruwa sati uku amfani ya fara fatsi amfani ya ɗauko lalacewa waɗansu sun ɗaya da tsammani daga ruwan sama Allah sai ya kawo wa 'yan shiru rahamatahu ya yaɗa rahamarsa akan mutane su sha su yi amfani da shi dabbobi su sha su yi amfani da shi shuce-shuce su sha su yi amfani da shi wayan shiru rahamata Allah shi ke yaɗar ramarsa wa huwa alwaliyul hamid lalle Allah shi ne alwaliyu majibanci majibanci na gaske, alhamid bi ma'ana almahamud Allah shi ne abin yabo abin yabo na gaske. duk wanda kai yaba shi yabon bai kai yabon Allah kuma duk yadda za a yaba shi abinda da ya a yaba shi bai kai abinda Allah ya yi aibe shi aka yi to Allah ya samu dace sai mu kwana anan sai kuma wani zafi idan Allah ya kai mu sai mu zo tsora da inda muka tsaya kuma kwamitin mu da suke kula mana da kudaden da muke karawa na yaron in karatuttukan nan sun sanar da mu cewa asusun mu da kuɗi kuma muna bukatar su wani kujera mun sai ɗaya su muna bukatar sayan kujera na arama shi ma wadda zai fi da a kai saboda ka a kara ƙara taimakawa domin samun tsari da kuma ci gaba da yari Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu wasu ba ya kamata mu jami'a a shaɗa Allah ya ila Allah da zai ka wato Amin.